jinna je na ta zana shi da ya bi ilimi wani su kwaci jigu ilimi fahimta ya fiki yi na jigu fahimta ya ilimi wani bana zai ba ka tuka na cumai da fiki wani karatun so ji za ka lawo khaira so wale ga gawa gallo ba ga wale karin bayani ya te na yi ni na so yi da hankali ita fi bacci na yi gbana na bishu yi. alnaijiriya fi rajin aljama'a ta tafiriya kai ba ta yi dai ga ɗiyan ashidin ba na manyan fage banci wani la'adin sigu guba dai kewa gaji yi wujja yi na la'adin dundun na gai fayewo eh yan ke polisi soja ji kenan jaji bata nan kafira yona aha kuma kizan dondo za fe aha gafe ce lutu ya hukuma na a aje kafiri bana ga nini fiki wani ladi sun ci jiwa na ga fama adraka zalika minkum فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا من الناس حديثه ga na sallallahu alaihi ga zo gaji za ije da shin to ale ga ya fassara ya hadisi ku baban na jani man maga ga ya hadisi mafaro ki hadisi yo nake yi ta ti a tsona ibana wa ga ibana na diga wa min zalama kilabun nari nan ga na diga ta wa da juga kilabu halin nari a tsayo to diga sai ga ya wuce da e ba hadisi ba ci boya nan kashi ya ga dawa ni so manye ga ga hadisi ba ci ciyar la ya ciyar na alaikum umara yuqarribuna shirara an-nas wa yu'aqiruna as-salata amma waqitiha hadisin ci na mai fage banci labe na man ji bayani yayi ga to na ibn ibani lube da min sayi ubona eje da be tausi ku ibn ibani ya a a mamma ke adida na ji la hadisin ci gadda yi funa ebo kibo ebo abdurrahman ibn masud na da mini isnadin wuce wannan har man laye gayan shu'aibu arnawu tibe man wace ko gayan hadisi kem nun la hadisi wuce gadda yi fuyo na shek mukmin wato gadda yi fuyo a ci hulu be da mini sai wa dalailin nubuwa bo man ci gato wa alal kawli bi sihati mita ko babu wayi nan wa ga wucalla ga ga hadisi sai wuyo fa ma waje wujilala ala tafsir eh ebe na anu sallallahu alaihi wasallam ga zama ya be da ya gboro da wana da fe la ba de de to ba fe la salla pata ke lokaci ruwa to shikenan wuce je wa gawo gawo ga fe da mini zaman ne ezo ci de de je la to ba na ko kuma wai lotu ya na wace aje kafiri anan da hatu ba ba ga na wace aje kafiri eh wa inna ma fil hadith al-amru bi tajannudi tawalli al-manasibi ina da ya gaga hadisin ce wugwa yana a na da ya wugwa gaga ike ya gani da kishi goyi karkashe mulki jici na biyu za a zalimi ji e tibi na koya la sallah na ke lokaci lugwana fa hal kafara nabi sallallahu alaihi a na biyu ya ga kafira wa amatul muluka ala marr al usur kanu min shirar an nas gwa koyi mulki jici tun na zamai da yin shi bana gwa ko bele kuga mulki ji ci ye boyin jo da de gimi na buga da adalin jo wa ga pata da ji fi karkashe mulki yanzu mulki ji ci wuci jo na pata haje kafiri da gujin abe kyau ta jayi musulmi ولذلك بوب ابن هبان لهذا الحديث باب ngamala ibn hibban wala tarjama babu bin ya hadisin nan ngamai babu ya shi da gutu a bace باب ذكر الاخبار بابنا لا يتدى لاباري يعني. اما يجب على المري يني تل تتزاونا عند ظهور امراء السوء لوكا تلي ذو تشد دي جدات اغدات تلانا كما يني تل تتزاونا مجانبتهم في الاحوال والاسباب كيادي ايبا لعجو كيادي ايبا سببيو aga gawa ga wa aje kafira eh? wa za yi bayyana mana sayi lalhadis tarjama wuce ibn ibani jina man gan ga laye yake da ma'ana gaskiya eh, ma'ana na taziyan hadisi nan wa za mana aji salaf na maga ya koyo da ya kuro kirkiji fa kullum yuhadhiru ad-dukhul ala salatin bata yi nan ga ya bai su gici da dejile wa mukhalatu tawun ega da bi boke ba be mulki yi ya zalimi jina maka ta na kudu bi kauli ka to mutum yo shehu kayyale ya masare ga to mutum ire ga wuci ga mu ja ga ire na mai tuwo jigana ga ga da mulki jiti za dedeji ke a sha bo ya ga sai da ku ba a kata dede bawa da ta a da ladami ne tu dede na elo elo da yina wa take duwa du ilai nga ye na muta kpankoro de gbɔn gbɔn nga mo ŋmɛ yi zazi nga ala kwa so zandon do ke a be dede yi ebo a be o la dede de gyɛn ma walakin mi ayina lakum tafsir adakumullah amma babu yadda dalili hadisin na waga zando waga da tsoba ya zaci dede na za wuce hajje kafir yau a gaga tsoba ya zaci dede jima to ngba da na gabe tsoba na báyẹ̀ mú ìfọ́jẹ́ ìbọn ti dé oúnjẹ kan àwọn tí a jẹ káàkiri o ẹ́ oúnjẹ àdàbọ̀ alẹ́lẹ́ àkàl da àdàbọ̀ daga àdísí nàbọ̀. من قام بل روى ابن هبان بعد هذا الحديث كيا ابن هبان زمن ولا حديث muke larwa ya bin yi hadisi waro mubashara fanfan izini ga hadisi ya buba cetu buba bai shi ce cetu shi ni bai gutu a bacin yau alhadisi lafi rawahu al-bukhari fi sayi ga hadisi gana malimam na bukhari lafi da mini sayi na hadisi ya buta be kucin cetu ara ta be gube al-imam muslim lube da mujalladi nya a shi ba da gucin gawa jini fidan hadisi ya kputu ce tukpa gune be shi ba da gutai wa bawa bala ibn hibban bab asamin wal 20 ذكر الإخبار ذكر الأخبار بأن على المرء عند ظهور الجور adawul haƙƙi alladhi alayhi duna limtina ala al-umara babu yabba wajen guba eh, tarjama babu wuce ba sai ibnu ibanu ga babu na laye tuna hadisi na je bebe bayani ga wajibi ta tizau abe ke gabe da ya zace bi na kuji a ta tula na to wajibi wata ciwo adawul haƙƙin labi alai haƙƙin ya yi zaci na tati wani ayun yu duna na yi alal umara gaga gada gana sai da ciji e labi ci faki e laye ya e ya na ya e ta laye ya ma wani na ko wani hadisi na ke wai wujji yo tati mai fage mace wa gaga gada na ya zace ji bi na kuti ci jayo ete bi na ku fa eh da ci ya ce la tawa ya ji bayi ye la bi ce faki a to ya ga gaje da baya ya mi to annabi wi karatu can من حديث ابن مسعود قال حديث حديث عبد الله بن مسعود وبينه qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace Allah wai gwagun da aminci wuluji tabbatu ga inna satakunu athara lalle a bade ga cina je titacen a keyo ne ne asara na dauna ananiya zane je titacen a keyo na dukiya luma pata gusan a fi zufon a tsajin a tewo ga to al'umma za a yi gwamna wa tewo ga state za a yi shugaban kasan wa tewo ga kọntiri ebo chibo ebo asara ebo anani ebo ebo selfishness na da bayan ga asara etita ta aki aki al'umma ya aki da hangi ya aki talaka ya a esi ya mai sani zana ga tunu tuyin eh kuja a. abin dị ya yi e labarin abin dị ya zaci wuce je wa umurun tunkiruna lamari da abin da na wa waye na ji daidai da yi na lamari na ji ya nabu wa baya na bidda dasa daga bai da ciye jo qali ya rasulullah lokacin annabi gaggana na sahaba ja annabi dinga ga tofa mata muruna yi da da zaman bo na zaci e je ta ta ke yona a mai e je na shi goya na na ji galle ya bai ganyi na ki ugun ijo ta. kala nabi ga tu'adduna aduna haqqa alladhi alaykum ake da ci na jiga ta tiye bona ya gaji ta waye ma ya ya ya babu soko ki aki namba wanye da ci na ji ta tiye bona ilami twa eh muslim na jiga ya muslim ilami twa eh aha na'am ale da wani ko so ega ega gaga ya ji tawa ega ya alami to a ma shugaban ka sai yau gwamna yo ci a ma yau kabu aga ga sai da ni ja hali ba ya ji sakwaji e tibi na kuna ya dai ta karkashi abu a ce tawa ya yi jan ba ni misali ta tengi wa be shi shi ba na ga to eh shugaban kasa america daga nan kafiri na shi kenan na yi musulmi ci don amerika na muluji tawaye biyu mu gaga wuje da biya ga shugaban kasa ya boso ko musulmi amerika ji gaga a ji tawaye bai shugaban kasa wa kya zo ke zina wa ga terrorist ji nan wa wa ube nan da baki bo minority ayo akaliya ayo zaguki Kifi bo eh so dalilin na waga ne ba gona chalaeza da karkashin mulki jici na yi kafiri na woma da kafaji tawaye bi ga ta solo lewo ba nga lati babu na wale ga ya doku wa magali ba wa matige ya na wala ci shau eh ka waga matawa ya ji da nan da toga lutawa ya ji wa ku bai dana na wai gaushe fo gefen ciwo wunce dafe shugaba wunce ya shugaba wuziri la bebe a nan wake gboro shugaba wana wọn abuba wọn sọcha agagan buhari oga shugaban kasa nigeria wọn abuba amma na ganin gwe fo gefen ci da noli wuya na ike ne na galo mina wa gayin wata alu na allah alazi lakum ya ga ake zai ciji ya ya ga ji tawaye da ya ga gagasa dede jayo man yaga kya ya zo ake na dade anya malaya ya e, e, na efe ba su kwa do ga su ko gwaki ya yi dai eh eh aga awobe minimum wage ba na bi to alaya daga federal ba misalo mi kinji labari me yare ba misalo alaya daga federal sai ce bo e, gwamnati gwasun gwan ala agaga editawa ya duniya ya mitu ya mitu amma ita ba su kwa aduwa ewe yi dukiya yi na dagugu mai ga wala ya na su kugwa aki ya yi biyu eh ji a nasu lalisalam a nabi ya gagan na dana wajen zaka lawa khaira man ga fatibawu bi hadith zumana ibn ibban wula hadisi wuce bayi na wuke gbon kwada hadisi wero gama ya hadisi ya gbon ba bai gbon ba bai shi tun tushi ne bai guto ta wa ba wa ba lawo ba kuma ji tarjama babu yi kan wuka babu yi ga wajen ne babu yi wani zikir zajire anil kuruja ala al-a'immati bis silah babu ne shafi zawangi je shafi al'umma gaga ya ga zozo zuto da ci da yan wima wayin jaru kabo aga tibi na ku eh kabo shi kabo ya zace ga tibi na ku e ga bidin ga ku duyi ga ya ji ya duyi ma ni hadisi salamatu ibn al-aqwa hadisi wani salamatu ibn al-aqwa gobe na rabi Allah da su kuje da alaina silah zan don do ga yan yi musulmi na a gaza ne da ciwo shugaban kasu wayo musulmi wayo waga waga waga ya duk zan do ga ko jibe yi ga wasu be yi na falaisa min na da mini annabi magagan nan wal hadith rawahu muslim ibo be gaga ga sai ibnu ibn bo mu don ya so maga tawsik ibnu ibn aje da ganin buya man garawa muslim muslimu be da min sayubo uga mai hadisi ya shi su dinno kuma ke be da min hadisi shi su ce tunni so hadisi sayu yo fatbahu bi hadith ibnu ibn ke gbo kwa hadisi wore na uga yin gbo ba ce tun ko ba bai shi ke tushini ni da ga babu ya mawaci babu ne ji ba ni a zajiri yan wula ana da kuruji ala umara su gaga tuntu izanci e da dejima wayin jaro ka ba ga tibi na kun ba da an yakra bilhaladi ma ya tun bai ci na wuga ya je bobe ya adaga aha ma khatara bi khalati ma waqal ato in kun ga den be ne da waye den nan wobe be bo wani ma ya tu ne te ne da tuci je bebe ya ce jina goyana ya zalunci na agaga wayo zuntwa khalat bani ma no yi ti domiro eh ya gbayewai wayannan fu zane jinjeje na aga gagan waye da shiwo lami otu aga gagan wayo debo yo ya tete na waye jina je jenan waya tete na waye jina amma waje ga ji tawaye duwi ma hadisi na manya gagonu ga hadisi aful al'ajiya yau to ku je da garbi mu ga kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ga khiyarukum khiyaru a'immatikum da tsaciye ji aga ezochi ezi na ji zatachi ji nan allazi na tuhibbuna hum na ji deboye ya wa yuhibbuna ku amma deboye ya yi na. nan bai gai ga ga gai shugaban kasa Muhammadu Buhari a damini babu nan bai ga Indonesia eh talaka idai wa wa shugaban kasa Muhammadu Buhari mutum mai wa wa yusalluna alaikum amma a mai baduwa yayi wata saluna dai ya mai baduwa ya bi ma'ana ya yi ne ya baduwa ya buhari wato mai bayi na wa shirarukum wa shiraru tubgidu allazina tubgidunahum wa kum, amma ga ga zizi za banza ji za mine za ceji bo ya za ga ya zane ji ya yi wa ya ce na bu a mai na ya bu e shi ya ci a maki waga gaye waya a to mai waya wata lanu nan ya mai bubarata wa ya lanu na kwa mai buɗe so a gai zaddade jo afala kira ce a sai gaba annabi lokacin annabi ya gaggana na afala nuna bizum ya i kila yi ta ca yayo ila da tuci yi ci ya yayi gaga ije da da ili ji ya yi ai be safe na ya tuta da yanwi ibe ya dukwe na ila ce ya yi jinta da ya dukwe kala na daga la iga e ca ya ga ya e ga tuta ga ya e je da biya ya ji tawaye ma ma al salat alhams matuka ga yi ji salla lokaci kutu na ta ga ga ni ka kuti shiga wallahi tallahi billahi labi la ilaha illahu eh buhari ya ji salla. ta ga mai ji kafara ta ki be be gancho eh ka gwamna yanayi jo man diga kuti yi gaga ya ji sallah lokaci kutu mele ga mai ji kafara bana mele ga wani za de na biye tuwaci wai ji sallah na yi yana ya kyani su kufa bi so sa yi do e bo so ko ya jo sallah ji ti je shi tiyo na mai shi tinin loka gwamnati so na ci a mayayi daga muji da ne ji sallah na wayo muna kawai ji sallah wayi na yawa ne so ala wa man lahu ko walin fayrawu ya ti sha min masiyatillah na gabe da ya shi ci wa man le da ci wa ya ji da da yelen ba so kona fal ya karama ya ti min masiyatillah inna wa ya ji yelen ba so koda na ga ga wayo novo in ji mutuwa na faga wa jiki a duniya a nan daga wala yanzu an na yadda min ta ce e ga gwaye gwajiwa ga e e ya ya lagwadin goya mituwa ma e ga ji tawaye ma a na da ya boyi zanen shi na wace e ga wagana na da ya gana na wale kim na wajen kwami kan da ci na e za da mulki wa ga waje tawaye bi in ga latu mulki ci jo sai su kwawo eh Eh? wato masho sai bo lokacin ya kya ba hadisi ne gbagba ne sai musulmi bai da mini sai yubu imam musulmi bai da mini sai yubu gama hadisi ya ba da ba guni bai harata da gutu ciyin sai abin da ki fi kila ya rasulallah lokacin hasa da sarai eh? masha Allah wani mai yayi fa'ida ko. ezeci waje ke wa ga yammanci nan wa ga yabo na yammanci wai wuta boro ba na shi ke nan wa ya ke ya yi jibi wa tawaye ya yi oji tawaye biyu ya a'a aha a kuri a ga wolo tuwo ife e ji gangba na ga yi ji nan aki na eh? yammanci na wa yi wuyi to a ci gwi to ba ya zaci bo aki na ga ya zaci na ayoyi wa zutu ga yabo na waje dede na ba Allahu fabi so fada waga bele da je a ga di demonstration ki don a ga je ga be da ci ga lami to am ga ji zanga zanga da yayi mu uci da ili udda karatun halin sunna wal jama'a ba so ide da mai wa taimakon nan kude kunci ta asibiti ya giba ko so yi tobo so ko yi jin taimako so ko jin eh ta ta ta ne bukata ya hado ku nono ka ne biye lalotun ya gagganan ya bebe wani taimako don yin shigo su kuka ya dace ya yi mako ya boro ya cika babi wani taimako wuce amma na ba na aje wani sakwala mai macile ya yi gina wa mana ito ba su kwai jin taimako su kudi ito taimako wallahu fi auni al'abd ma damar abdu fi auni aqi su kuma wuce sauki wuyo bandin da ya taka da na su kwan wuya ma lafi ukimi wuyo ko ba ci wani neman wuto wuce bandin da ya gaga caji daidai na ciwo fatan yin su ko gawa ma fatan yin su ko adana ya kera madina ya majina sùkọ́ ìdúnlá wa mọ̀ ní ìtúlẹ̀ àgbà pẹ̀lú ìlò wa wọ́n máa wò lọ́nà sùkọ́ ìdájì àwọ̀ ẹ̀dọ́dọ̀ yìí gbàgbẹ́ tá a lè bá náà ìpàgbá yìí wọ̀rà tẹ́kọ̀ ìlú ìgbòmí su sọ̀kún fàdé yìí subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh